barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imam bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba ran alhamis a yau sha biyu ga watan juma'a da tsani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi a waɗannan da muke karatu أشكل لتاف النمي سناء الوابل الصيب مراتع الكلب الطيب واللفر شهر الرمال من الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شين درس من 80 da uku ko da biyu 82 kuma muna cikin fasili na uku fasili na uku inda ibn qayyim yake mana abinda aka ruwaito na dangane da zikiri ambatan Allah lokacin da aka tashi daga bacci a wancan satin mun karanta hadisin ubara ibn samit radiyallahu ta'ala anhu wanda hadisi ne yana cikin sayar bukari da wasu daga cikin littafin sunna hadisi ne tabbatacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar mutumin da zai farka cikin dare kuma zikirin da ya zai ambata ya yi addu'a ya nemi gafarar ubangiji ko ya addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ansa masa addu'arsa don kuma ya alwala ya salla, Allah ya karbi sallarsa shi ne ce wa fitir bizi an abi umama قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى يدركهن, حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من, من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها حديث حسن وانا حديثي الإمام الترمذي يروي توشك لتاب الجامع دقى أبو أمامة أبو أمامة الباحث صدي بن عجلان رضي الله عنه yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa man awa ila firashihi zahiran wanda yaje ya kwanta a akan shimfidarsa yana mai tsarki wa zakara Allah ta'ala ya ambaci Allah ta'ala hatta yudrika hunnu as har bacci ya dauke shi lam yanqalib sa'atan min al-layl yas'al Allah ta'ala fiha khayran min khayri dunya wal akhirah ba zai juya ko ya farka a wata sa'a daga cikin sa'o'in dare ba yana roƙon Allah a cikinta alkhairin duniya da lahira illa a bahu iyahu fati Allah ya bashi ya tirmizi ya ce hadithun Hassan hadisi ne Hassan wani hadisi kamar yadda ya faɗa imam tirmizi ya rawaito shi a cikin littafinsa aljami bayan da tirmizi da الطبراني ابن السني بسروة وانا حديثي حديثي نيكا مريان الترمذي ترمذي يفقى ايكيشو هذا حديث حسن غريب حديثي ني حسن غريب آه، كما ايكيشو ارويتوشي توا تهنير دبن ارويتوشي تهنير شهر ابن حوشك عن ابي ذبيا عن عمرو بن عبتة عن النبي صلى الله عليه وسلم wani hadisi kamar da muka ce tirmidhi ya rawaito shi ibn sunni ya rawaito shi su rawaito shi ta hanyar ibrahim ibn al'ala ta hanyar ibrahim ibn al'ala an isma'il ibn ayyash ah, isma'il ibn ayyash ma'ruf sananne ne amintaccen malami ne na hadisi amma da sanar wayarsa ta kasance ba daga malaman garinsu ba sha to ruwaya ce mai rauni idan ya rawaito daga mutanen makka ko madina mutanen hijaz umuman to ruwaya tana da launi wadda ruwaya tana daga cikin ruwayoyin da ya yi daga mutanen hijaz domin malamin su shine abdullahi ibn rahman al-makki kaga mutumin makka ne malamin sa cikin sanadin saboda haka ruwaya ta zama suna da launi amma duk da haka akwai wata ruwaya ko akwai wani hadisin da zai zama makofinsa wanda shi ya inganta hadisin hadisi ne wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi yana cikin littafin Musnad tsayalisi na Abu Dawud al Imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud da Ibn maja ta hanyar Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min muslim ma min muslimin yabitu ala dhikrillah ko yabitu ala dhikrin ظاهرا فيتعار من الليل ويسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه لا تجي لفظ حديث قسم ياي كما دورنا لفظ حديث أبو أمامة النبي صلى الله عليه وسلم يكي وما من مسلم يبيت على ذكر باب والمسلمين ذي كوانا kan ambatan Allah wato lokacin da ya zo kwanciya ya kwanta da ambatan Allah bahiran yana mai tsarki wato ya kwanta a cikin tsarki fa ya ta'aru min al sai ya farka cikin dare ya yas'alu Allah ta'ala khairan min amri duniya dunya wal akhirah ya roki Allah wani alkhairi da al'amarin duniya da lahira illa a'tahu iya sai Allah ya bashi ga daidai da wannan riwayar ta Abu Umama saboda haka watakila lokacin da tirmidhi ya ce hasan duk da cewa ya ishara zuwa ga waya shahar shahar hadisi ne wanda yake ne zai ghairihi hadisin mu'az na jabal hadisi ne da shi karan kansa ingantacce ne kuma kamar yadda yake zahirinsa yana nuna cewa abu ne mai kyau ga mutumin da ya tashi kwanciya ya kwanta da cikin tsahara wanda muka yi magana ta a baya akalla ya alwala a irin alwala ta sallah in ya samu ya yi wanka idan da janaba a jikinsa to wani shi ya fi kamala in bai samu ba to alal akalla ya yi alwala wuzu a hulis sallah yadda yake alwalar sallah ya kwanta kuma ya ambaci Allah lokacin da ya zo kwanciya a baya mun karanta azkarun nawa abubuwan da mutum zai faɗa na ambatan Allah lokacin da ya zo kwanciya to inda za a zai farka tsakar dare bayan wannan bacci da ya yi sai kuma cikin dare ya juya sai ya tashi in ya tashi ya roƙi Allah alkhairin duniya da lahira to ana sa ran wannan lokacin ya zama lokaci ne na ansar addu'a shi sa ya ce illa zaho iya sai Allah subhanahu wata'ala ya biya masa bukatarsa ya ba shi abin da ya roƙa sai hadisi na ƙarshe a wannan fasulin shine hadisin يكي تكين سنن أبي داوود يتي وفي سنن أبي داوود تكين سنن أبي داوود عن عائشه آئشة عائشه أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل النبي صلى الله عليه وسلم يكتل تكين بركه تكين دلي قال يكتل لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علماً ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني وأبني من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب عائشة رضي الله تعالى عنها أكبر وإكو تاتي النبي صلى الله عليه وسلم وآياك تنتي لن يفرك بدلجري يتنتي لا إله إلا أنت سبحانك باب أقوم بأوتاد بكيا سيكي كاثر ككا اللهم أستغفرك لذا دي يا الله إنا نيمن غافرك من ذنوبنا وأسألك رحمتك إنكم وقامك رحمتك اللهم زدني علما ألا تقارى من علمي ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني كذا كركتر دزوجياتا بعد كشري الدني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم كبان وترحمة لوجنك ومن كيني من يوم كوتا وانا حديثي كما لنا أبتا أبو داود يفتد شيئة في لتاف السنن annasa'i ya fitar da shi a cikin amal yawon wal kuma ka ce a cikin asunan kubra haka nan muhammad ibn nasar al ya rawaito hadisin a cikin littafin sa qiyamul layl bai haqi cikin da'awatul kabir da malamai da yawa sun rawaito wannan hadisi na aisha amma ibn hibban ya inganta hadisin da shi da hakim ibn hajar a cikin littafin sa da afkar yana cewa هذا حديث حسن حديثي ني حسن ورجاله رجال الصحيح مزاجا سلسلة ساعة مزاجا حديثي حديثي صحيح ني حكما رابنا رواية صحيحية إلا عبد الله بن الوليد سيدي ولمتن أتكين سلسلة سدعكي تشي ورسى عبد الله بن الوليد فإنه مصري مختلف فيه mutumin masar ne da malamai suka yi sabani a kansa to wannan abdullahi ibn walid wanda yake cikin isnadin wannan hadisi malaman aljarh wa ta'rif da abi hatim da imam bukhari sun faɗe shi a cikin littafan su amma ba su faɗi komai a sa ba ibnu hibban bisa ga al'ada ya an kawo shi a cikin littafin sa fitat amma an samu magana dara qutni magana dara qutni da yake cewa la yu'tabaru bihi ba a daukar hadisi sauraka wannan magana tana nuna cewa hadisin sa mai rauni ne raunin sosai ake la yurtabaru bihi ma'ana ko daukan shi ba za a nema masa wani hadisin da zai karfafe shi ba shine ba itibar sauraka hadisin ba shi da wani sanadi sai wani sanadi guda daya wanda kuma a cikinsa akwai shi wannan Abdullahi ibn Walid wanda malamai ba su yabe shi ba ta fuskar iliminsa. sannan ma aka samu magana ta ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi shine zara qutni ya soki lamirinsa sauraka hadisin sanadinsa mai rauni ne haka a wannan babin hadisin da ya inganta shine hadisin ubada ibn samir na farko wanda ibn al-qayyim ya buɗe babin da shi sai kuma hadisin mu'ad wanda muka ce zai iya zama makwafin hadisin abu umama wanda shi bai kawo shi ba amma hadisi ne shi ma yana cikin musnad imam ahmad yana cikin sunan abi dawud da sunan ibnu maja wanda da shi ya kawo da ya fi dacewa akan wanda ya kawo ɗin saboda shi sarsalar tana da kyau kuma abinda shi wannan hadisin na umama yake faɗa shi ne wancan hadisin ma yake faɗa haka abu guda ne haka da shi ya kawo ku da ya fi zama daidai hadisin kuma aisha hadisi ne mai rauni sanarinsa bai inganta ba abinda ya shafi tashi daga bacci ah, wanda aka sani wanda Allah subhanahu wata'ala ya nufa da alkhairinsa zai gudanar da ambatan Allah akan akan harshen zai zama kowane lokaci harshen sa baya gajiya da ambatan Allah subhanahu wata'ala ah, kuma ba karamin alkhairi bane mutum ya farka daga bacci ya kasance farkon abin da zai fito daga bakin ne ambatan Allah wannan ba karamin da goma shi ne da alkhairi da Allah subhanahu wataala zai bawa ta idan bawa ya samu wannan to shakka ya samu wata babban ni'ima da ya wajaba yi wa Allah subhanahu wataala godiya a kanta sannan a sani annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya koyar da mu cewa mu gaggauta ambatan Allah duk sanda muka tashi daga bacci domin wannan zai taimaka wa rayuwar mu ta yinin gaba daya wanda kuma idan rayuwar ka ta yinin ka ta kyau bana tsarin kuma yinin da zai biyo gaba shi ma ya zama mai kyau ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa shaidan koyaushe na matsar dan adam ya kusanci shi sosai domin ya ga cewa ya dakile shi akan dukkan wani aiki da zai yi na alkhairi ya sa masa kasala ya sa masa mutuwar jiki ya sa masa son jiki ba da komai ba ta hanyar ya nisanta shi daga ambatan Allah in yi masa haka to ya samar wato ya rauna da wannan jiki jikin bawa ba zai karfafa ba sai da ambatan Allah idan shaidan ne kokari ya dakile mutum ya danne masa zuciyarsa ya danne masa harshensa ya hana shi ambatan Allah to ya samar masa da yanayin da zai zama cikin kasala babu himma babu nishadi babu walwala babu karfashi sai babu ma farin ciki sai damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da cikin hadisin Jabir dan Abdullah a hadisin abu huraira wanda yana cikin sayin bukari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya da aqidu shaytan ala qafiyati a ahadikum idha huwa nama thalatha uqat shaytan yana yin wato yana yin kulli uku a kiyar ɗayan ku lokacin da ya kwanta bacci idan mutum ya kwanta bacci shaytan yakan sadado ya masa kulli uku a kansa annabi ya ce yadribu ala kulli uqdatin makana alayka laylun tawilun kulli yana dukan sa yana cewa akan cewa ci gaba da bacci dare kada ce ko zai tashi kiyama gari ya ce فإذا قام فإن استيقظ فذكر اسم الله من حلت وقتها zarar ya farka daga bacci yana farka daga bacci sai ambaci Allah subhanahu wataala to sai kulli ɗaya warware kulli shedan guda ɗaya sai warware fa in tawadda in halat uqda da ya alwala kuma sai kulli na biyu warware fa in salla in halat uqaduhu kulluha da ya yi sallah duka kullukan da ya ce su warwa ba su baha na shi shiton tsayiban nafs wa illa baha kabisan nafs kaslan na bici sai waye gari da walwala da farin ciki idan kuma bai haka ba ta samu ba annabi ya ce sai waye gari kabisan nafs cikin damuwa kaslan kuma da kasala da mutuwa ciki a cikinsa to kaga a ce farkawa mace Allah sannan kuma a tunkari ibadar da take gaba mutum ce sallah a wannan lokaci to tana taimakawa wajen mutum ya farka cikin abin da ya yini wato tashi safe ya ji shi garau ya ji himma tare da shi ya ji nishaɗi da karsashi da walwala kuma ya ji zuciyar shi fayau babu wani kunci babu wata damuwa da wata ciki a cikinsa idan kuma mutum bai samu ya samu haka ba to zai tashi cikin kasala da mutuwar jiki kuma ya ta jin wata damuwa abubuwa zuciya su ce ta wani abin nan cunkushewa ya rasa kuma menene yake damuwa to wannan tasirin wannan abin da shaidan kamar da alif sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai hadisin jabir wanda da cikin musnad imam ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kwatankwacin wannan magana inda yake cewa ما من ذكر ولا أنثى إلا وعلى رأسه جرير مأقول ثلاث أقد حين يرقد باب ولا متم نمج كومتي لذي كنت أبتي فأتي أقول قل لي أكو أكنت فإذا استيقظ النبي إن يفرك لغبتي فذكر الله يا أبتي الله إن حلت أقدة يقول لي إيه والولي فإذا قام فتوضأ إن حلت أقدة da ya tashi ya yi alwala sai dai kullum ma ya warware bai za ta ila salati in hanna ta kokwa da da ya tashi ya yi sallah kuma shi kira duka kullum guda uku sai su warware to kaga wannan yana nuna babu abin da zai tafiyarwa da bawa abin da yake ji na kasala da mutuwar jiki da rabon shaidan daga jikinsa illa ambatan Allah lokacin da ya tashi daga bacci da kuma fuskantar ibadar da da wato ake bukata a lokacin ko aiki ko ta waje ba a kansa a lokacin ita ce sallah da kowar nassi har ila yau daga annabi sallallahu alaihi wasallama da shi kuma yake nuna cewa shedan yakan yi kulle kullensa a gaɓoɓin alwalar bawa yayin da yake bacci ko ya kwanta bacci shedan yakan yi masa kulle kulle a sa na alwala wajen guri hudu yakan kulla ya a ciki akwai hadisi daga a cikin musnad imam ahmad da kuma littafin sahih na ibn hibban hadisin uqba ibn amir radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa rajulun min ummati yaqumu al-layla yu'alidu nafsahu ila tahur wa ila ila tahur mutum daga cikin al'ummata zai tashi daga bacci ya sa kan shi zuwa wato ya matsa kan shi zuwa ya tsarkaka wato zuwa alwala wa alaihi uqad amma akan ta akwai kulle kulle fa idza wadda yadayhi in halat uqda da zarar ya wanke hannayensa to kulli eh sai warware wa idza tawadda wajhahu in halat uqda in ya wanke fuskarsa sai nan ma kulli ya warware wa idza masaha ra'sahu in halat uqda in ya shafi kansa sai nan ma kulli ya warware wa idza wadda rijlaihi in hallat in hallat ukda idan ya wanke kafafuwansa dan ma sai kulli ɗaya warware yace fa yaqulu Allahu jalla wa ala lil ladhi wara'a al-hijab sai Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa wanda yake bayan hijabi su ne mala'ikunsa sai ce da su unzuru ila abdi rubi ba wannan nawa unzuru ila abdi hadha yu'alidu nafsahu li yas'alani ku dubi yadda ba wannan nawa ya tashi yake shirya kansa domin kawai ya roƙe ni ma ta'alani abdi fa huwa la ma ta'alani abdi fa huwa la duk abin da ba wannan nawa ya roƙe ni na bashi duk abin da ya roƙe ni na bashi kun ga wannan shi ba na nuna irin kaidi da makirci da kutun wila ta shedan gabawa da zai kintaci gaɓoɓin alwala har guda hudu wato ya yi kulle-kullensa a ciki hannayen bawa da fuskarsa da kansa da kafafuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abinda mutum zai yi domin magance wannan kulle-kullen na shedan duk yana yin wannan ne ba don komai ba don ya dakile mutum daga da'a Allah subhanahu wataala babban buƙatar mutum babban buƙatar shedan a wurin bawa shine ya hana shi bautar Allah hana shi yi wa Allah da'a yana shi neman kusancin ubangiji domin ya san cewa karfin bawaye na tare da ubangijinsa da zarar bawa ya sanci ubangijinsa ko ubangiji ya nisanci bawansa to shi gina wannan bawan ya zama ba komai ba ba abin da zai kawa a rayuwarsa to sauraka abin da yake bukata kenan shi yasa zai kokarin dakile shi daga ambatan Allah shi yasa ya tabbata cikin sahihain hadisin Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta idan sai kaza ahadukum min manamihi falyatawadda wa yastanfir salatan fa inna ash-shaytana yabitu ala khashimi nabi ce idan ɗayan ku yayi bacci ya farka to ya alwala ya shaka ya shaka wato ruwa sau uku a hancin sai fashi saboda shaydan yana kwantawa yayi bacci akan hancinsa kaga duk wannan wakila ce ta shaydan wasu daga cikin malamai suna cewa idan mutum zai kwanta ya al'askarun mashruwa kamar yadda ibn muflih ya ambata idan mutum zai kwanta ya al'askarun mashruwa zikirar da muka ambata a baya ya nemi tsarin Allah subhanahu Ta'ala da addu'o'in da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba zai shiga cikin wannan tubbu da ainihin makida ta shedan ba wato zai samu kubuta domin a cikin waɗancan azkar ɗin a wasu an ambata cewa idan mutum ya faɗa la ya zalo alaihi min Allah hafizun hatta la yaqrubuhu shaytan hatta yusbih kamar da zuwa hadisi Abu Hurairah tun ba zai bushe ba yana samun tsaro da mai tsaro daga Allah kuma shaytan ba zai iya kusanta sa ba har gari ya waye to amma idan mutum ya kwanta bacci shaytan ya masa wannan kullakullan nashi a kai ya kuma ce da shi alaika lailun tawilun farqut alaika lailun tawilun farqut kana da sauran dare ita bacci ita bacci akwai saura akwai saura ina ta masa irin wannan huduba mutum ya yadda ya mika kai ya yi ta sa har ya rasa sallar asuba rigarin Allah ya waye rana ta fito sannan ya tashi saboda wannan to in har shedan ya kai wannan matakin ya ci nasarar kai shi wannan lokacin bai yi bai kubuce ba to shi kiran sai shaidan ya fitsari a kunnensa wato ba zai kale shi da waccan asarar da waccan masifar ba to kafin su rabu kuma sai ya masa fitsari a kunnensa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda yana cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama an gaya masa labarin wani mutum aka ce da shi mutum ne da in ya kwanta bacci kullum baya samun asuba a lokacin ta ko yaushe bacci da daddare to sai garin Allah ya waye tar sanar zai tashi sai annabi sallallahu alaihi ce za ka rajulun bala shaytan fi udunai aw fi daga ce wannan mutum ne da shaiɗan ya riga ya yi masa fitsari a kunnansa na haka kaga zai farka wannan kulle-kullen da ya masa a kansa da gaɓoɓin alwalarsa suna nan ba su rabu da shi ba kaga ga kuma fitsarin shaidan a kunnensa to kaga asara duk ta kare a tare da wannan bawa taɓewa da ainihin shari ya gama tattaruwa a tare da wannan mutum ke yasa abdullahi ɗan mas'ud yake cewa hasbun rajuli من الخيبة والحسرة ومن الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه إجراء سمتن تابع وهذا شر يبت شهر قرن الله يواي الحال شيئا يا يمت فتالي أكون نسع فلم يذكر الله ليله حتى يصبح daren gaba daya bai ambaci Allah ba har Allah ya garin Allah ya waye to wannan babu asara da tabewa da take irin wannan wannan duk yana nuna maka cewa ba karamin ni'ima ba ce ubangiji subhanahu wata'ala ya gudanar da ambatan sa kan harshenka ya zama na koyaushe lisanuka la ya zalu zafman min zikirin la, wani ni'ima ce babba sai kuma babi na gaba ko shine alfaslur rabi fasali na hudu fi azkar al-faza'i fi an-nawm wal-qalaq da yake magana a kan zikirai na firgita cikin bacci da kuma zikiri na yaya damuwa rawar tirmiziyu an burai da taƙal shaka khalid ibn walid ila nabiya sallallahu ya rasulallah ma a namun laila min al'arab faƙala nabiya sallallahu alaihi wasallam idan awaita ila firashika faƙul اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ورب الأراضين السبع آه، ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرض علي أحد منهم أو يبغي علي أو يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت حديث دقى بريدة شيخ مايك تشوى شكا خالد بن الوليد khalid ibn walid ya koka شكا خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يا كوكا والنبي صلى الله عليه وسلم فقال إيشي والنبي يا رسول الله يا مزان الله ما أنام الليل من الأرق سبور رشم بچي بانا إيا بچي لدري سبور بچي ينا ربوا لإدونا باك بانا بچي شكين دري فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك idan ka kwanta a kan fa qul ka ce Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adallat ya ubangiji ya Allah ubangijin sammai bakwai da abinda suka yi wa inuwa wa rabbal ardina wa ma aqallat kuma ya ubangijin kasashe wato kasasai da abinda suka dauka na nauyi wa rabbal shayatin wa ma adallat kuma ya ubangijin shaydanu da waɗanda suka batar kulli jaran min ita khalqika kulli ka zamo mai kare ni mai tsare ni daga sharrin halittar ka gaba ɗayan su an yafruta alayya a abin minhum kada wani ya zalunce ni kada wani ya wuce iyaka a kaina aw ya bi alayya ko ya zalunce ni azza jaruka wato kiyayewarka tsatsa wajen da sana'uka yabanka da kiyari gare ka ya girmama wala ilaha ghayruk kuma babu abin bauta wato banda kai wala anta illa wala ilaha illa anta kuma babu abin bauta da gaskiya sai kai wani hadisi kamar yadda yace yana cikin jami'ar tirmidhi haka nan al-imam tabarani ya fitar da shi a cikin littafansa al-awsat al-mujam al-awsat da kitab ad-du'a haka da ibnu adi ya fitar da shi da cikin kitab al-kamil imam at-tirmidhi da ya kawo shi ya yi magana a kan hukunci shi wani hadisi ya ce haza hadithun laisa isnaduhu bil qawi ya ce hadisi ne wanda isnadinsa ba mai ƙarfi ba ya ce wal hakam ibn zuhair qad taraka hadithahu ba'd ahli al hadith ya ce alhakan ibn zuhair ɗaya daga cikin mazajen isnadin isnadin wani hadisi ya ce wasu daga cikin malamai sun yi watsi da hadisinsa ويروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير هذا الوجه أما أرويتون حديثي توتهنيا مرسل لقى النبي صلى الله عليه وسلم انا إسنادي كمان إمام الترمذي يتي إسنادي نبايا لفريقين إسنادي آه، من روني كما روننسا شين وناء الحكم ابن بغير لما لم يسك ناشي ابن معين نسي إمام أحمد آه imam bukhari akwai imam bukhari imam bukhari yana cewa malamai ah, sun haɗu akan raunana shi hakanan ah, ibn adam a cikin alkamil shi ma ya ce hadisansa ba karɓaɓɓu ba ne sauraka hadisun yana da rauni ah, tirbizi ya yi ishara ya yi nuni cewa akwai wata ruwayar akwai wata hanyar da shi wani hadisi ke da ita baya ga hanyar shi wani mutum ita ce hanyar abdurrahman ibn sabit an khalid ibn walid radiyallahu anhu riwayar abdurrahman ibn sabit riwaya ce wacce take ita ma akwai rauni a cikin sanadinta saboda shi abdurrahman ibn sabit tabi'i ne sagir tabi'i ne karami bai riski khalid ibn walid ba bai riski khalid ibn walid ba zora ka shi wannan ita wannan ruwaya da abin da yake cikinta ruwaya ce take da rauni a azkar bisa da aka ce wani abu zikiri ne an doto shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama to akan dogaro akan yi dogaro ne da ruwayoyin da suka tabbata suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda hadisin yake cewa akwai akwai ruwaya da zamu zo ta gaba ta ce ruwa a tirmidhi za ta iya zama makwafin taunar waya abinda hadisin yake cewa a Khalid ibn walid da an sani sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama da ya musulunta ba al kuma yana daga cikin waɗanda suka taimaki addini ƙwarai da gaske ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba ya samun bacci da daddare saboda kila damuwa ko bibici ko wani abu shine ruwaya take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan addu'a cewa idan ya kwanta ya ce Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat ya Allah ubangijin sammai bakwai da abin da suka yi wa inuwa wa rabbal aradina wa ma aqallat ya Allah ubangijin kasa asai da abin da suka dauka na nauye-nauye sana wa rabbar shayatin ya Allah ubangijin shaidanu wa ma adallat da abin da suka bata ce kulli jaran min sharri khalqi jami'a ka zamo mai tsare ni daga sharrin halittar ka gaba daya an yakhruqa alayya ahadun minhum kada wani ya wuce iyaka a kaina daga cikin su kada wani ya abinda zai cutar da ni daga cikin su aw an yabghi aw yabghi alayya ko ya zalunce ni azza jaruka wato tsaranka ya girmama وجل ثناؤك يبنك يا جرمما يا دوكك ولا إله غيرك الله أن متعلم اسكيا سيكي ولا إله إلا أنت حديث آه، أبو داود شين حديث نبي حديث عبد الله بن عمرو شوف في سنن أبي داود والترمذي أن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات آه، لقى سنن أبي داود لجامع الترمذي لقى عبد الله بن عمرو abdullahi dan amr dan as yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da su yana nufin sahabbai min alfaza'i saboda tsoro idan wato mutum yana cikin tsoro kalimatin wasu kalmomi da za su faɗa menene za su faɗa shine a'udhu bi kalimatin lahi tamma min ghadabihi wa iqabihi ina neman tsarin Allah da kalmomin sa cikakku daga hushinsa وإقابه لعقوبته وشر عباده لشر بايته ومن همزات الشياطين لكم وسواسي شيطانه وأن يحضرون لكم سحرمتون يتي وكان عبد الله بن عمرو يعلم يعلمهن من أقل من بنيه عبد الله بن عمرو يقصد شيئا كويل لأن كلمه ga wanda ya hankali cikin 'ya'yansa wa man ya yaqil wanda bai yi hankali ba to bai zama mai wayo ba kanta ba katabahu sai ya rubuta masa wa allaqahu alaihi ya ya masa ah, wani hadisi kamar da yace tirmidhi ya rawaito abu dawud ya rawaito shi a cikin littafin sunan tirmidhi ya rawaito shi a cikin littafin al-jami imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad haka nan nasai a cikin amal yawm wa layla bukhari a cikin qalb afal al-ibad darimi a cikin radu al-jamiya da malamai da yawa su ruwaito shi ruwaito shi ta hanyar muhammad ibn ishaq an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wannan shine salsalar hadisin hadisin ta biyo hanyar amr ibn muhammad ibn ishaq daga muhammad ibn ishaq an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi ah, wannan sanadin ba shi da matsala sai matsala guda ɗaya ita ce an anar muhammadu bin muhammadu malamai suna cewa mudallis ne yakan koye wani aibi a cikin salsalar sanadinsa musamman idan aka yi amfani da an bai amfani da kalmar sami'tu ko haddasana ko akbarana ko wata kalmar da take nuna kai tsaye ya ci daga malamin ba wannan ta sa malamai suka ce wannan an ana tana nuna illa a cikin sanadin kuma duk inda aka samu hadisin duk wanda suka rawaito hadisin wadanda muka ambata da wadanda ba mu ambata ba ba su ambaci inda Muhammad ibn Ishaq yayi amfani da kalmar da ba an ba wanda wannan ta sa malamai su ta sanadin da tadlisi sai dai ah, akwai akwai ruwayar da take karfafar wannan akwai ruwaya da ta zo wacce za ta karfafi wannan ruwaya ta muhammadu bin ishaq sai ta zama hasan da gairi a cikin musnad imam ahmad da musannaf na ibnu abi shayba da littafin amalin ruwan wallaila na ibnu sunni su ruwaito daga yahya ibn sa'id al'ansari shi kuma daga muhammad ibnu habban daga alwalid ibnu alwalid al-walid al annahu qala shi al wali ibn al-walid yake cewa ya rasulullah inni ajidu wahshatan ni ina kan samu kewa wato tsoro haka da jin kewa cikin dare saboda haka bana iya bacci kala sai annabi ya ce idza akhadta marja'aka idan ka je kwanciya faqul ka ce a'udhu bi kalimati llahi tamma وأعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همذات الشياطين وأن يحضرون إذا كجي كونتيا تقولنا الدعاء إن لمن قلم ذكلمه من الله تكفو إذا zafishinsa da ikubarsa da sharrin وصوات da وأن wasu wasin shaidan wa an annabi ya ce fa innahu la yadurruka ah, babu abin da zai cutar da kai kuma babu abin da zai babu abin kuma zai kusance ka wato zai kusanto ka a daidai wannan lokaci wani hadisi ah, shi kansa sanadinsa akwai akwai akwai ɗan rauni mai sauki saboda cikin sanadinsa akwai in jiba'i da muhammad ibn habban bai riski alwalid ibn alwalid ba alwalid ibn alwalid dan uwan khalid ibn alwalid su uku ne da hisham da walid da khalid da hisham ibn alwalid da khalid ibn alwalid da alwalid ibn alwalid to sai alwalid ibn walid ya riga su musulunta sha musulunta da wurwuri yana da cikin wanda suka fito yakin badar aka kama shi a yakin badar ya zama da cikin waɗanda aka nemi yan uwansa su fanshe su ko su fanshi kansu saboda ka dan uwansa hisham da khalid ibn walid suka fanshe shi bayan sun fanshe shi sai musulunta sai suka ji haushi to da sun kashe kudin su sun farko ya musulunta ya musulunta mana ma in zai musulunta ya kaga shi kenan eh, ya ce to shi ya ƙi musulunta ne don ka ɗauka ya karaya karaya ce ta sa musulunta saboda ka sai da aka karɓe shi sai musulunta to da suka tafi da shi sai suka tsare shi kuna tunawa addu'ar da annabi yake a kunutu Allahumma injil walid ibn walid to ai shi din ne ba cikin al-mustada'afin da yan uwansa suka tsare shi musamman dangin mahaifiyarsa su suka tsare shi to bai samu kanshi ba sai da karshe Allah ya fitar da shi to kuma ya shiga ya tafi wani yaki daga cikin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabbai ya samu rauni ya dawo ya ce ya rasulullah ina ganin ba mutuwa zan yi haka in na mutu da Allah sabuwar ka da kafani da isa sana kuma haka aka yi rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasa da ta da kafa aka rufe shi saboda ka shi ya rasu annabi yana da rai ya rasu annabi yana da rai saboda ka Muhammad ibn Habban wannan tabi'i ne ya zai riske shi riske wanda ya bayan badar da wani abu da tsaro ah, so amma idan ko kula abin da ya zo a cikin ruwaya muhammad ibn ishaq shine nafsin abin da yake cikin wani ruwaya illa iyaka a ruwaya da ta gabata ruwayar buraida ya ce shaka alwalid khalid ibn walid ya ce mana khalid ibn walid ya kai kukan baya iya bacci sannan kuma addu'a da aka gaya masa a wancan ruwayar da ta muka ce ba inganta ba abin da yake cewa allahumma rabbas samawati sab'a anan ba khalid ibn walid bane dan uwansa ne alwalid ibn walid sannan kuma addu'ar ita ce addu'ar da ta zo a cikin ruwayar muhammad ibn ishaq an amri bin shu'aib an abi an jaddidi ita ce a a'udhu bi kalimati llahi tamma ba wacce ruwayar an fahimta saboda kamar wacce ruwayar an san samu an dauko farko wannan kissar aka haɗa ta kuma da wata addu'a ta wata inganta ba saboda wannan ita ce ta inganta imam malik ya kawo wannan ruwayar ta ta biyu ta shi walid ibn walid a cikin muwadda balagan ya kasa ce balaga ne an ya haɗa musa ya kawo ta da wannan da wannan siga ko an ya haɗa musa yi kala balaga ne ko balaga ne an ya haɗa musa yi ah, ibn abdulbar ya kawo sanadin dukkan wayoyin guda biyu saurakar waya tabbatacciya ce illa abu ɗaya shine ƙarshen ruwaya kissar da ya kawo ta cewa amur ibn al'as yana yana koyar da 'ya'yansa waɗannan kalmomi idan idan yaron da ba zai iya bai da hankali ya rataya masa wannan babu wata ruwa da ta ƙarfafi wannan sauraka tana cikin yankin abin da ba a samu abin da ya karfi shi na ruwa da muhammadu bin ishaq sauraka wani bangare na ruwa muhammadu bin ishaq ya tabbata saboda shaidar da samu ta ruwa ya alwalid ibn walid amma wannan ƙista ta ƙarshe ita tana nan a rauninta ya magana wannan hadisi yana maganar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya wa sahabbansa idan suna cikin tsoro wanda suke cikin firgici ko tsoro ko kewa cikin dare wanda zai hana shi bacci wani lokaci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu da abinda za su nemi tsaron Allah da shi shi a'udhu bi kalimati llahi tamma ina neman tsarin Allah da kalmomin sa cikakku mun yi bayanin wannan kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah cikakku akwai lahi shar'iyya akwai lahi alkalimatullahi qadariyya kalimatullahi shar'iyya sune kalmomin ubangiji subhanahu wata'ala da ya saukar wadanda suke kunshe da bayanin hunce hukunci da shari'a ga ga bayansa wanda dukkanin abin da suke kunshe da shi adalci ne babu wani abu da cikin hukuncin ubangiji subhanahu wata'ala a hikima ce duk abin da suke cikin hikima ce babu wani abin da yake kunshe a cikin wanda babu hikima a ciki akwai alkalimatun lahi kadariya ubangiji yana hukunta abubuwa da kalmominsa na faruwar abubuwan da suke faruwa a cikin bayansa don masu kyau masu daɗi ga waɗannan bayan kuma marasa daɗi gare su to kuma duk abin da Allah ya hukunta da kalmominsa a cikin bayansa adalci ne daukaka ce ko kaskanci ne wadata ce ko talauci ne mutuwa ko rayuwa ko menene Allah subhanahu wataala ya hukunci da shi a cikin bayansa to adalci ne babu wani abin da yake fita daga sahun adalci cikin kalmomin Allah cikin hukuncin hukuncin Allah kalmomin Allah sifofinsa ne shi yasa ake neman tsari da su domin baka neman tsari da mahaluki kana neman tsari da mahalicci ne duk da ce a nemi tsari da kalmomin Allah wanda ya nuna kalmomin Allah sifarsa ce an gane ko saboda ka ya halatta a nemi tsari da kalmar Allah domin kalmar Allah ta karsace wanda yana mayar da martani ga masu cewa alqur'ani ba ba binan halittar Allah ce alqur'ani sifar Allah ce shi yasa Allah ya ce a'udhu kalimatillahi ta shi yasa annabi ya ce a ce a'udhu bi kalimatillahi tamma ka nemi tsari da kalmomin Allah shi yasa Imam Bukhari ya kawo hadisin a cikin a af'al ibad ah, ya ce min gazabihi daga fushinsa fushin Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya saba masa yana sani wanda yake saba wa Allah yana sani da cewa saban Allah yake to yana cikin fushin Allah kamar da Yahudawa Allah ya fushi da su wa ghadiba Allahu alaihim Allah ya fushi da su la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku tuntu mutanen Allah ya fushi da su ghairul maghdubi alaihim dan wanda ake fushi da su ne yahudu wa iqabihi da iqabubarsa ubarsa tana biyo bayan fushinsa yayin da Allah ya fushi da bawa to zai masa sai masa uquba idan bai tuba ya koma ga Allah ba to bawa yana neman tsaron ubangiji daga abin nan fushinsa da uqubarsa wa sharri ibadihi da sharrin bayansa waɗanda suke da sharri ba duka bayan Allah ne ke da sharri ba mala'iku bayan Allah ne amma ba ba sharri tattare da su haka nan annabawa bayan Allah ne babu sharri tare da su domin wata ala ya tsarkake ta musu da zahirin su amma duk waɗanda ba su ba to ana iya samun alkhairi da sharri tare da su to mai addu'a a nan yana neman Allah ya tsare shi daga dukkan abin da ke sharri sharri kamar da muka faɗa a wancan karatun kada ka ji kamar kai ya zaki kana da sharri kowa yana da sharri ya sa ki min shururi anfusina kai magana ki min shururi anfusina kowa yana tare da sharrin sa iya bakin gwargwado na wani ya fi da wani to sharri ibadihi da sharrin bayansa cewa min hamazati shayatin da kuma waswati waswati na shaidanu su ne shaidanun aljanu waɗanda mutum baya ganin su da kullum suke fakewa suna masa waswati a cikin zuciyarsa وسواس هو معنى الخير به وسواس الذي هنا شيء بير الله سبحانه وتعالى وسواس الذي انجز شيء تابع الله شيء شيء شيء شيء شيء الشياطين عند الله سبحانه وتعالى يأمرني أشياء القرآن ما في المطعم الله تقوانا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يتكون قل ربي إني أعوذ بك منها مذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضره Allah ya koya mana da zamu ta ta'amuli da shaytanu na mutane da kuma shaytanu na na aljanu waɗanda ba mu ganin su shaytanu na mutane kana iya magance wato kare kanka daga gare su ta hanyar kyautata mu'amala idan sun neme ka da sharri kai ka neme su da alkhairi to sai ka kai galaba a kan su shine ilfa billati hiya ahsanu sayyi'a ilfa billati hiya ahsanu sayyi'a ka ture mafi ka ture mummuna da mafi kyau wato amma ka mummuna to kai ka saka da mafi kyau ke na mu a'lamu ma yasifun mu maka fi sanin abin da suke sifantawa sai kuma ya ce wa qur rabbi inni a'udhu bika min azab hamazati shayatin ka ce ya ubangiji na ina neman ka tsare ni daga waswatin shaytan alhamd yana ma'ana kalmar hamd da larabci tana nufin azzab bil yadi aw bil usku inda zaka rika matsar mutum kana zungurarsa shine ake cewa alhamd da larabci ana amfani da shi majazan wajen ah, yin abin da zai cutar da mutum da baki ko a aikace ko da ishara wani da kulle huma zatin lumada hamazin masha'in bilimin sauraka shaidano na mutane suna iya cutar da kai gaba da gaba cutar wadda za ka ganta wato to a zahiri karar su maka cuta shekaru na aljanu suna iya cutar da kai ba tare da ka to kuma mafi munin cutar wanda za su yi bawa shine cutar da shi ta hanyar jefa masa wasuwasi a cikin zukatansa wasuwasin kuma na alkhairi ba su rika sa masa kullace kullace a ransa na ya zai yi yayi abin da ba daidai ba har da wasu da wannan abu kuma ya kama hanyar yi ko ma ya aikata saboda su ba za ka iya tsare kanka daga gare su ba ta hanyar ka ce bari ka kyautata musu ba kamar mutum ba dan uwanka kana iya kyautata masa domin ka fita da sharar amma shi shaidan aljani ba ka gani shi ba bari ka kyautata masa ka ce ka fita da gani shi saboda haka shi sai dai ka bar shi da Allah ka nemi tsari da Allah subhanahu wataala ya kare ka shi yasa ya ce wa minha mazati shayatin da kuma sun shaytanu wa an yahduruhum ko su halarto ne wato su halarto inda nake wato ko su matso kusa da ni ba domin inda har za su matso kusa da kai to za su kai ga cutar da kai saboda haka kake neman Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga wannan to wani addu'a ce da mutum zai karanta ta yayin da ya kasance cikin halin firgici da tsoro musamman firgicin da zai hana shi bacci ya hana shi abin nan a hadisin shine abin da muka ce bai tabbata ba saboda muhammad ibn ishaq yayi an ana cikin sanadin hadisi kuma babu inda aka samu wani abin da ya tabbatar da wannan kissar cewa abdullahi dan amr yu'allimuhunna man aqala min bani yana koyar da ƴaƴansa wannan na'am yana koyar da shi daman uba zai koya wa ƴaƴansa abinda ya san cewa zai amfane su wannan babi ne wanda yake buɗe da da mutum ya san abu ya koyar da da wanda bai sani ba mafi kusancin wanda zai koyar su ne 'ya'yansa da iyalansa amma gaba da ce wa mallam ya akai kataba huwa allafahu alai wanda bai bai kai yana fahimta ba yana wato abin da yana rubutawa ya rataya masa wannan bai tabbata ba kamar da muka ce a fuskar sanadi kuma malamai sun yi sabani da gane da rataya wani abu na alkur'ani ko na wata addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a jiki wanda wasu suka halatta wasu kuma suka ce baya da kyau ibrahim ibrahim nakhai wani tabi'i ne babba da cikin almajiran abdullahi dan mas'ud yake cewa kanu yakrahuna taba'ima min alqur'ani wa ghayrihi yana cikin littafin fada'il alqur'an na abu ubayd alqasim ibn sallam sanadi sahihi wani tabi'i ibrahim annaka'i ibrahim ibn yazid annaka'i yake cewa sahabbai sun kasance ba sa ba su yadda da layu na alkur'ani ba ko ba na alkur'ani ba ne ya kano yana magana sahabbai ne sun shi ba ne babba ce sun kasance ba sa son wannan ba sa son wannan kuma a musulun sura ya magana akan layu inda hadisansa duka suna magana akan layu a dunkule kamar allaka tamimatan faqad ashrak wanda ya rata laya ya hada Allah da wani nabi ya hana dukkan wani abu da mutum zai rataya a cikinsa bai kuma bambance tsakanin wani da wani ba bai ce in ka za ta yi alkur'ani ba komai ba in ka za ta yi hadisi addu'a ta na hadisi ba komai ba ya yi man allaka ta mata ya yasa dukkan waɗanda suka zo da rataye gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya yake musu ba tare da ya tambaye su mai karata sai dai daka musu tsawa akwai hadisin uku ba tabnu adam wanda yana cikin musnad imam ahmad da yake cewa wasu mutane su goma sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi masa mubaya'a annabi sai ya watara mubaya'a sai ki wa daya sai ne ce to me shi ba a yi masa mubaya'a ba ne ce duba wuyanka ka rato wani zari sai ya cire zaren sannan annabi sai ya masa mubaya'a to kuma malamai da suke hanawa waɗanda suka ɗauki janibin hanawa suna cewa akwai abubuwan na farko dai annabi bai tantance ba na biyu kuma akwai saddu zari'a saboda idan ka buɗe kofar ka ce a yi na alkur'ani a rataya kadai to kuma mutane ba su tsaya iya nan ba kowa da ya san rataye ratayen da ake yi ba na ƙur'anin ba ne zalla ka buɗe bulaya sai ka ga wani sakandani, ka ga wani ka ga wani time ka ga shi kada magana ta tsaya akan na alƙur'ani bai taso ba sannan abu na uku ya zan gane cewa za su wayar wayar ka ka alƙur'ani ce ko ba alƙur'ani ba ce bari ma gyara abu ne a kudin dini shi ke nan zuwa ta tambayar wanda na gani kai rana ta sani ce ce in ka ce ta alkur'ani ce ce tafi ga ce mata alkur'ani ba ce za ma wa'azi ga abun ba wanda ma ba ya san a san abin da sai ce ta alkur'ani ce don ka kyale shi to kaga a nan duk abuwa ta sun ce sannan kuma abu na uku wato ba za a iya kiyaye alkur'ani daga abin da ya kamata a kiyaye shi domin za a iya shiga da shi ko ina ka sa shi qur'ani ne ka sa a cikin takarda ka sa a wuyan ka shiga banza in yaro karami ne zai iya shiga cikin kwatami ma zai iya bata ta da najasa duk wannan abubuwan za su iya faruwa sannan abu na hudu na karshe shi ne alqur'ani babban abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi shine ya saukar da shi ya dabbaru ayati ya zakara ulul albab da a karanta a yi a wa'azi a ɗau karantarwa ba dan ya zama abu da ta yabo ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na addu'o'i dinnan da ruqya na tofi sun wada sun wada ta da saura saboda kuma tsaya akan abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu samu biyan bukata da muke so duniya da lahira za mu tsaya ana abinda muke na daidai da wa hada kuskure Allah ya bi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum